inda annabi Ibrahim ya shata ya ce nan ne harami mala'ika Jibril ya nuna ma annabi Ibrahim ya ce nan ne harami manzon Allah kuma ya zo ya ƙara tabbatarwa ya jaddada to daga jidda a yanzu 2023 a yanzu daga jidda zuwa miƙatin maka wato zuwa haramin maka daga miƙatin wannan wato rabiƙa ɗin kilomita daga jidda zuwa haramin maka kilomita 200 ne amma in ka hada da na rabiqa da na jidda kilomita 230 ne sa'annan wanda kuma za su ɗauka daga hudebiya hudebiya inda manzon Allah ya zo eh, mutanen maka ƙurashawa suka ce ba zai wuce ba a wannan wurin zai tsaya bai isa ba sai dai a rubuta wani agreement sun niyan za su tada rikici manzon Allah ya ce a addinin musulunci babu rikici addinin musulunci ba na neman tsokana bane addinin musulunci ba ta son tashin hankali addinin musulunci tana son zaman lafiya addinin musulunci addini ne na lumana don haka ba kwa so in shiga makka suka ce eh to me kuke so yaushe za mu shiga suka ce eh a yau dai ba so ku shiga makka to tsakanin wurin da makka wurin shine shi ma wurin wato kilomita goma sha takwas ne daga wurin zuwa makka cikin haramin makka wato daga wurin shi ma kilomita goma sha takwas ne suka hana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to yanzu kan yawaita bayani tunda yanzu wanda ya sauka daga uh, jidda in ya sauka daga jidda yana iya hawa tazi ya koma ya je rabika rabikan daga rabikan zuwa daga cikin jidda airport zuwa rabikan kilomita talatin ne in ka hada daga jidda kuma zuwa maka kilomita ɗari biyu in ka hada a zamanin mu na yanzu 2023 in ka hada zaka samu kilomita ɗari da talatin to in mutum ya yi wannan daga wurin in yayi ya je rabika din ya yi wanka in kuma ya yi a jidda shikenan amma in dai yana so ya je daidai wannan babu laifi wannan shine daidai wanda masana kuma sun sani kuma malamai sun san da wannan saboda haka asalin original din ruwa ya rufe shi sai aka ce to ga wannan shine opposite din shi rabika din shine kuma rabikan nan shine duka mutanen Afirka in dai zaka zo in dai mutanen Afirka ne za su zo da wanda zai zo ta tafiyan kafa da da wanda zai zo ta ruwa da wanda zai zo ko ta saman ma in zaka zo saboda kaman muku misali kaman kaman yanzu kaman in muku misali wanda inda inda za ku gane ko masu sauraro kaman daga gidanka zuwa office in ka tashi daga gidanka zuwa office to eh, eh, kuma wajen da zaka je ibadan yana gaba da ofis ɗinka to misali shi